Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba biyu ga watan Ut na 2023. A cikin shirin za cewa gobe ne uku ga watan Ut ta cikar Nijar shekaru 63 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. wannan salar an haɗa ta da dashen icce a gada shirye-shiryen wasu na gudana kamar yadda ake bukata kuna ɗauke da karin bayani sannan za ku yi cewa mutanen da suka bar mazauninsu na jihar jifa sun yi kira ga hukumomi da su gaba da shirin mai da su a ƙauyukansu a rahoton musamman na yau shugaban kungiyar kare hakkin mabukata addc wadata na tare da bayani akan karin farashin wasu kayayyakin masarufi a nijar a cikin wata jiya da yamma majalisar sojoji cnsp ta bayyana sake bude iyakokin kan tudu da na sama tsakanin nijar da kasashen algeria burkina faso mali libi da kuma chadi wannan matakin ya soma aiki tun ranar ga watan ut a hannu ɗaya majalisar ta nada gwamnonin jihohi takwas na ƙasa waɗanda dukansu mayan jami'an tsaro ne a wani labarin kuma jiya shugaban majalisar cnsp ya umarci shugabannin kamfanoni da na gwamnati da sauran ma'aikatu wato na gwamnatin da ta tsaya akan kashe-kashen kudade na tafiyar da ayyukan yau da kullum kafin a naɗa sabbin shugabanni shugaban majalisar sojoji cnsp general abdulrahman chani ya tattauna shiya a fadar shugaban kasa da wata tawagar shugabannin addinin kirista da kuma wakilan kungiyoyin kwadago na niger wannan tattaunawa na cikin shirin haduwa da sassan al'umma da suka hada da 'yan kasuwa da shugabannin addinai da kuma ma'aikata da shugaban majalisar sojojin cnsp ya kaddamar bayan da sojoji a ƙarƙashin majalisar cnsp suka karbi mulki a niger sabbin wato sabbin mahukuntan sun rusa wasu hukumomi hakan ya ba mu damar neman sanin komai ake nufi da hukumomi inda wakilinmu anise karim ya tattauna da alkalin shari'a bara yahaya une institution est une organisation administrative mise en place par la Constitution. Tsangaya harabar hukuma ce da tsarin da kundin tsarin mulki ya shimfiɗa wace take bamban da sauran ma'aikatu da aka sani da ake girkawa a bisa wani kuduri ko wata doka na yadda za ta aiki. Tsangayoyin ƙasa kundin mulki ne ke girka su. Misali Sezok kundin mulki ya tana da a girka shi. Misali a cikin kundin mulkin tsari ba za ku ga batun girkin harabar jaha ba mai kula da al'umma. Amma Sezok ash acp amfit da sauransu su ne kundin tsarin mulki ya tanada a girka su tsari ne na bariki da kundin mulki ya shimfiɗa yanzu idan aka roshe kundin tsarin mulki dukkan tsangoyin jamhuriya dukkansu za su bi ruwa gwamnatin ƙasa kansa tsangaya ce da kundin tsarin mulki yake tunkafu an aka roshe gwamnatin ministotin sun faɗi ba wani wanda zai saura an aka roshe ashi acp dukkan tsangoyin za su je ne. Shirye-shiryen sallar ƙasa haɗe da sallar dashen ice na 2023 na tafiya daidai a Agadez. A jimilce itatuwa dubu ne za a dasawa a dukkan faɗin jihar kuma babu wani buki na al'adu da aka tsara. Kanal Mamman Hamidu, shugaban ma'aikatar muhalli a jihar ta Agadez, ya yi wa Anise Karim karin bayani. La plantation aura Shuka itatuwa za a yi shi a wajen da ake kira Villa Aisa Jori, inda waje ne da kwamiti na jiha mai kula da tsare-tsaren sallar itatuwa ya zaba A wajen akwai itatuwa 200 da za a shuka. Kun san jihar agadis bata cikin yankunan da suka fi samar da itatuwa. Amma a wannan shekara itatuwan da za mu shuka za su kai dubu dari a dukkan faɗin jihar agadis A cikin yanayin da muke ciki duka waɗansu tarurruka ayyuka na wasanni kwamitin tsara sallar ta itatuwa ya soke shi amma su kam itatuwa za a shuka su uku ga watan agusta 2023 a villa aisa tori. shirin mayar da mutanen da suka baro mahallansu na jihar jifa a garuruwansu na ainihi da aka suma a watan juwa na 2021 ya sanyaye jama'ar da abin ya shafa sun buƙaci gwamnati da ta ci gaba da aiwatar da wannan shiri Mani Musa wakilinmu na Defa ya tattauna da wasu jama'ar da ke fatan su kuma garuruwan nasu. muna so a maida mu garinmu muna so in dai akwai zaman lafiya muna so mu koma can za mu samu kifi mu kama ko noma ba wani masala dama can ne garinmu mun san inda za mu yi za mu rike kanmu da kanmu. mun zo nan kasan wajen shekara kusan goma yake bi duk muna cikin wahalhalu da dama so muke mu koma wajajen mu mu mai da rayuwar mu kamar yadda muka bari da jarraba ce Allah ya kawo muna maganan tsaro fata muke tun da dama mu samu muna so mu koma gari mu inda zaman lafiya akwai mu fi so a taimaka mu da sigirite mu je mu zamna gari mu mu noma ko mu so mu mu samu mu rike kanmu zaman nan da yashe mu masana ƙauyuka goma sha hudu ne suka tashi daga cikin karamar hukumar uro gelagio suka koma cikin karamar hukumar torodi waɗannan mutanen sun tsere ne saboda tashi hankali da ke faruwa a yankin nasu hassan mummuni sakatare Jeneral da ma'aikatar magajin garin torodi kuma shugaban kwamiti mai kula da jama'ar da suka baro mazaninsu na ainihi ya yi wa abubakar saini karin haske ya kai garuruwa goma sha hudu da abun ya shafa garuruwa tara suna cikin jalajo tamu garuruwa biyu da kuma torodi suna da garuruwa uku mutanen da abun ya shafa sun kai dubu takwas magidanta sun kai dubu ɗaya da ɗari hudu da 'yan kai wannan lokacin da muke akwai matsala saboda babu wajen ajiye su a turodi mun kai su a cikin makarantun boko mun waye da kawunan su yadda za su yi zama mafi yawan su mata ne da yara a hali yanzu mun samu gwamnati ta kawo muna ton 60 na shinkafa da tufafi da gidajen sabro da barguna ong diko ta baiwa mutane 250 abinci abinci. Majalisar Dokoki ta ba da tallafin miliyan hudu na sefa da aka sai shinkafa ake rarraba musu. Wani taro da Proje File Sosai ya shirya ya gudana jiya a Tesawa. Manufar zaman taron ita ce a tallafawa matasa da iyayensu wajen ganin sun tsaya makaranta. Wannan Proje na aiki ne a fannin karatun buku na ɗiya mata. wani bincike na ya nuna cewa dalibai mata da yawa na barin wato na makarantun firamare da na sakandare na barin karatu cikin karamar hukumar ta tesawa madam hamidu rabi shugabar sashen kula da karatun boko na ɗiya matan ta yi wa iliya mummuni karin bayani Ma'anar wannan ita ce ƙara ƙarfafa ma 'yan matan da ke makaranta ƙwarin gwiwa don su ci gaba da karatunsu. Misali idan yarinya za ta barin ƙauyensu don ta je birni karatu na sakandare, uwayen suna ƙorafin cewa ba su da inda za su kai ta, ko ma sun samu gidan da za su aje ta ba su da abin da za su ba masu gidan. Wani bi ma 'yan kuɗaɗen na kojes ko na sayan tuhahi da kayan karatu na ma matsala ne. Ta hanyar wannan tsarin na lahiyar iyali da suka ga ya dace a ci gaba da wannan tsarin ta bangaren filososiyo wasu kudaden karatu ne da ake zuba ma 'yan makarantar da ke firamare aji na biyar da na shida da kuma inda suke kwalaji daga cesium zuwa tourism inda kuma ake hada musu da kayan karatu da kuma kayan tsabta da ake raba ma 'yan mata wanda suke kwalaji. damana ta girki sosai bana a gundumar birnin kwanne makiyaya na yankin sun sami sauki to sai dai kuma suna kokawa a game da hauhawar farashin abincin dabbobi a kasuwanni tun ma kafin damunar ta sauka majo dan illela mamba na kungiyar makiyaya ta amben ya bayyana wato ya bayani a hirar shi da asuman musa arzika da mai dabba guda da mai biyu duka yanzu ko hankali na ya kwanta zama lahiya ɗaya na muka fata ubangiji allah ka ƙaru mana shi kuma ruwan gada aka kawo allah sa a ce masu albarka na ka fata guda ne zama lahiya shi ɗaya na muka fata cikin mu duka da makiyayan da manoma duka abinda muka fata kenan na uku abinda ka bi mishi su manoma sai dai mu ƙara basu su hankuri saboda sun san dai namu wata suke ba duka n'aka bin doka ba wasu suna bin doka wasu ba su bin doka kenan hankuri da shi ne zamantakiya ciki wanga lokaci da muke abu da duk aka hankuri da shi ana cin ma iyaka shi kyauta ma ba mu son tusa yanzu a bar ma su can masu saye da sai su a can waɗanda ka turka amma mu namu na daji yanzu dai babu magana dusa tsohon shugaban kasar cote d'ivoire hari konan bidiyo ya rasu jiya yana da shekaru 89 a wani asibiti mai zaman kansa a birnin abidjan kamar yadda wani mamba na kwamitin sadarwa na jam'iyyarsa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp ya kasance shugaban kasar tasa daga 1993 zuwa 1999 wato ana da jakada a lokacin da yake da shekaru 26 ministan tattalin arziki yana da shekaru 32 ya jagoranci jam'iyyar pdce ta shugaban kasar cote d'ivoire na farko felix hufat bonyi a ƙarshen watan mars da wato aka tsayar da shi ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar pdce kuma ya buƙaci mambobin jam'iyyar su haɗa kai don samun nasara zaben shugabancin ƙasa na shekarar 2025 sai rahoton namu na musamman kwanaki uku bayan bayyana matakin da kungiyar imowa ta doka a kan niger an fuskanci karin farashin wasu kayayyakin masarufi a yamai da kuma cikin sassan kasa da kuma ya kawo haka shugaban kungiyar kare hakkin mabukata addc wadata mamman nuri ya bada amsa a hirar shi da gungun muhammad dantani Shugaba bayan matakin da kungiyar Sediyawa ta ɗauka na sakawa Nijar takunkumi, an lura da hauhawar farashin waɗansu kayayyaki musamman shinkafa. Menene ra'ayinku a kan wannan lamari? Lamari ne da aka lura da shi haƙiƙa daidai biyu bayan matakin da Sediyawa ECOWAS ta Gindaya wa ƙasar Nijar. Zan iya ce wannan hauhawan farashi ga wasu kayayyakin masarufi wata barandar 'yan kasuwa ce don ko ba tsohin kaya ba ne da aka shigo da su kaya ne da ke nan ashe cikin mangasoshi cikin shaguna da makamanta a sanin ba wani sabon haraji ba ne aka aza da za a kwabai da shi a yi wannan ƙarin farashin 'yan kasuwar mu ya zame musu sabo da zaran wani al'amari ya faru cikin rashin tausayi sai su ƙara farashi to haka ne ya faru kuma abun asha ne ba don an ce a yi ƙasar nijar na kan takunkumi ba ne kai tsaye za a hau da farashi wanda bai da kan gado shinkafa hakika a cikin wasu garuruwa buhun kilo 25 ya kai jika 15 yana tsakanin jika 14 zuwa jika 14 da rabi nan yami don ya danganci ne da irin shinkafar yau shinkafa tana jika goma sha uku zuwa sama. Gaskiya wannan hawa-hawan farashi na kai tsaye. Mu a wajenmu tamkar wata baranda ce. Me yasa ya zan kan shinkafa? alhali ko kulliyomin an san farashinsa kuma a lokacin shigar sabuwar kaka farashin shinkafa yana yanda yake to don mu yanzu bayan shinkafa a nan ya mai akwai waɗansu kayayyaki da farashin su ya hau banda shinkafa a nan ya mai akwai wasu kaya kamar man da dahuwa da sukari da su ma an lura da farashin farashinsu ya ƙaru. Litir ɗin mai da ke jika ya kai jika da dala 20 har zuwa jika da 50. Sukari ya ƙara daga 120 zuwa 140. Wani kira gare ku ga sabbin hukumomi dangance da wannan lamari? Kiran da za mu yi wa sabbin mahukuntan ƙasa to sai an dage ga wayar da kai a wajen 'yan kasuwa bisa yanayin da ake ciki yanzu. Su kuma 'yan kasuwa su kiyaye. Mun san akwai adalai da ba su ƙara farashi ba, amma mafi yawa sun yi ƙarin farashi kuma hakan bai dace ba. Ga masu saya baya muna ba su shawari su karkata ga sayan shinkafar ridu niger ta gida buhunta yan kilo 25 jika mai yake mai lamba 32 yana tsakanin chicago 18 sha takwas zuwa sha tara a koma ga shinkafar gida ana samunta ko ina a sani na. Marla masu haure ƙarshen shirin namu kenan na maricen yau yanzu kuwa zan ku da Aminatu Abubakar dauke da labarai da harshen zamanci a saurare lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.